na farko hauhawan farashin kayayyaki na biyu faɗuwan darajar naira na uku wato rashin kudade a hannu kudade a system gaba daya na hudu akwai inganta asusun kasashen waje kudaden kasashen waje wanda muke kira foreign reserve dole a ga yadda za a ga yadda bankuna za su ba wa kamfanuka masu gyare-gyare a ba su ba suka kuma ba suka ne kasance ba masu tsada ba ba yadda kudin ruwa zai zama yana da yawa ba to dole kuma inganta asusun nan na foreign reserve wanda muke kira asusun eh, eh, kudaden kasashen waje wanda yadda zai inganta shi dole ya fito da tsare-tsare wanda za a sa mutane abubuwa da yawa su kasance an kawo kudade a wannan asusun saboda a sanin mu ne kuma a sanin mu ne gaba daya asusun ba wai kudin gwamnati ne gaba daya a cikin shi ba amma asusun yana da alfanu asusun ne zai iya taimakawa a samu a daidaita farashin kudaden kasan waje yadda eh, naira zai daraja